A ci gaba da kawo muku rahotonmu na matasa. A yau dandalin VO ya samu zanta da shugaban wata kungiya Malama Hafsa, wacce ta ce a lokacin da aka ɗage wannan zaɓe suna da wayar da kan mata dangane da mahimmancin kaɗa ƙuri'unsu. Ga yadda hiranmu ta kasance da wannan malama. Suna na malama Hafsa. Hafsa ake zaɓen nan da aka yi shin wani kokari kike na wayar da kan mata dangane da muhimmancin kada ƙuri'ar su a yayin zaɓe? Eh wannan daga zaben da aka yi min mun farin ciki sosai saboda ni kamar shugaba ce a unguwa. Na ƙara wayar da mata akan a zo a yi zaɓe kuma a je a karɓi katin zaɓe don a yi zaɓe mai. A gida kike wayar musu da kai ko ko akwai wani waje da kuke zuwa? Eh wani lokacin gida gida wani lokacin kuma muna da ƙungiya haka na mata. da muke waye wa mutane kai kamar mobilization akwai kungiyar mu kamar a local government muna da wani kungiya da ake ana wayar da mutane akan zaɓe kuma da ilmantar da yara to shin kina ganin mata a wannan karo sun farga za su yi zaben nan sosai ma kan sun ce ko ba su karɓi katin nan ba za su yi zaɓe da tsohon Allah dan yanzu ya kamata mata su tashi tsaye su tashi tsaye su yi zaɓe zaɓi wanda wanda ya cancanta don a zaɓe na gari a zaɓen bana mata za mu tsaya mu tsare mu kasa mu raka sai mun ga an kirga zaɓe in kuma mun ga wani magudi ba za mu yadda ba sai duk inda za a je an je. Malama Hafsa ta ce lokaci yayi da mata za su tashi tsaye domin zaɓen nagari. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.